Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare naku Murtala Adamu. A makon da ya gabata ne 'yan bindiga suka sace sama da mutane 100 a wani hari da suka kaddamar kan al'ummar mutunci da ke karamar hukumar maru a jihar Zamfara ta Najeriya. wannan na zuwa ne bayan mazauna yankin sun gaza biyan kuɗin harajin da ya kai naira miliyan hamsin da 'yan bindigar suka lafta musu cikin mako guda yanzu haka gwamnatin da ta shuɗe da kuma mai ji na zargin juna da gazawa wajen shawo kan matsalar 'yan bindigar wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau ga malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana kuma Ratiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka ba mu bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayi ra'ayina kan karuwar sace-sacen al'umma da ke karuwa a jihar Zamfara a karamar hukumar Damaru. Shakka babu abin tar da Allah wadai ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnati tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su gaggauta sauke nauyin da Allah ya dora musu na magance matsalar rashin tsaro ga al'umma. al'ummar jihar zamfara da ma kasar mu najeriya baki daya da karshe muna addu'a ubangiji allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a jihar zamfara da ma kasar mu najeriya baki daya na gode sashen hausa na rediyo faransa international sunana kwamar julius yakubu dikawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka mu tofa albarkacin bakin mu akan karuwar sace-sacen al'umma a karamar hukumar Dan Maru da ke jihar Zamfara hakika abun damuwa ne kuma abun tar da Allah wade ne muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata su haɗa kansu wuri ɗaya su haɗa ƙarfi da karfe domin kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da ke cewa al'ummar jihar Zamfara tuwa ƙwarya muna kiransu da babbar murya ya kamata su cire duk wani bambance-bambance da ke a tsakaninsu na siyasa domin kawo wa al'ummar jihar zamfara ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da ta ƙici ta cinyewa gwamnati ta kasa yin komai muna addu'a ubangiji allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya baki ɗaya na gode sashen hausa na radio faransa international sunana kwamratiliyasu yakuba dikawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya arafai Assalamu alaikum shashin Hausa na Radio Faransa suna na Usman da Bosheri da Magaran Nijar. Za mu ce wannan taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya wanda har su tsirarun mutane suke hutowa su waɗi abubuwan da suke so a basu na haraji ko jangali bisa kan talakawa abin da suka noma a inda gonakansu suke idan ba a biya ba hakan za su biyo su hal gida su hallaka su gaskiya wannan sakaci ne na gwamnati kuma tarayyar Najeriya ta ba mu kunya a idan duniya ma ba ma Afirka ba wanda ita ana mata kallon babban ƙasa wanda zata ta iya zuwa wata ƙasar ma ta kwantar da hankali amma mutanen da su wuce ba dubu biyu dubu uku tsananin su dubu goma a dukkanin arewacin najeriya ya zama to an gaza ɗaukan mataki a kansu ya kamata a ta ɗau mataki na ba sani ba sabo duk wanda ya ɗauki makami da sunan zai raunata al'ummar tarayyar najeriya a ce gwamnati ta hukunta shi kuma ya zama to ya zama izina ga waɗansu wanda suke da tunani irin wannan na mutanen na gode suna na usman medela busheri da magaran nijar a tashi lafiya radio na france Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu a Angon Fatima da ke nan cikin garin fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulle yobe. To tabbas batu da yana ɗauke-ɗauken al'ummomi a can jihar Zamfara da kuma Neja da dai sauran jihar suka tsina? to wannan ba sabon al'amari ba ne. sai dai wannan ɗin zaka ga abin ya zo da sabon salo duba da za ga kusan 'yan ta'adda suke ma suke riƙe da madafun iko a wancan yanki ɗin to idan har dai ba haka ba ne ta ya za a yi a ce wai ɗan ta'adda shi zai sa maka haraji har idan baka biya ba kuma ga shi zai ɗauki wani mataki a kanka ina jami'an tsaron mu suke ina hukumomin mu suke ina 'yan majalisun mu suke suna nan a Najeriya ake ta masu irin ake ta mana irin wannan cin gashi to idan har ba su tashi fa sun kare mu ba to haƙƙin hakan yara ta ne a yanzu. idan har ba su tashi sun kare mu wajen kare kanmu mu kuma za mu iya mu jefa kanmu cikin wani abu Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan baraka na kwasa albasari abu afa kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge Jihar Tilberi a Jamhuriyar Niger lalle mun ji yan ta'adda sun sa mutane guda ɗari sun kora su sun sa su jeji sun ce sai sun biya kuɗin fansa naira miliyan hamsin to shi talaka bai da ma dala hamsin da za a ci shi ma ba da naira miliyan hamsin wani talaka ma naira miliyan hamsin ma bai taɓa ganin su ba idon shi balai ma shi kan musu to lalle gwamnatoci sai sun tashi tsaye sosai sun yi aiki musamman Nijar Najeriya sai sun tashi tsaye sun yi maganin waɗannan ta'addanci da ke faruwa a cikin waɗannan ƙasashe namu na Afirka lalle gwamnatoci su hidda duk wani son rai su aiki da gaskiya su kama ma talakawa cikin irin kuncin da talaka sun ka shiga su hidda talaka cikin irin wannan mawuyacin hali yaushe 'yan ta'adda ba su yawan sojojin ƙasa ba a ce har yanzu suna cin su babu babbaka a cikin waɗannan ƙasashe radio faransa ne muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama assalamu alaikum gidan radio faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan cikin garin kadisau da ke karamar hukumar faskari alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da wannan matsala ta 'yan ta'adda da takici takicin yewa wanda har ta kai fagen sun shiga wani gari a karamar hukumar a karamar hukumar dan sadau sun kwashi al'umma sama da ɗari hakika wa'annan 'yan ta'adda suna cin karansu wa babbaka wanda ya dace a ce gwamnati ta taimaka ma al'ummomin wannan yanki duba da yadda yanzu ake kau da amfanin gona idan har ba a taimaka ma wa'annan al'umma sun kawo amfanin gonansu gidajensu ba akwai matsala wannan shine takaitaccen gudunmawa ta na gode gidan rediyo faransa sunana bashir mamman dan inna Kadiso. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal tudun Sa'u Wudil Kano Najeriya. To ni dai ina jajantawa zamfarawa abin da yake faruwa amma gaskiya ina son gaya wa zamfarawa duk abin da kake tsammanin wani zai zo i taimake ka shekara ɗaya bai zo ya taimake ka ba shekara biyu bai zo ya taimake ka ba to ya kamata kai ka kasance ba ci ma zaune ba ne kawai kana gudun abin da ka fi ƙarfinsa. ko da yaushe abin da ka fi karfinsa ka zuba ido iya zuwa yana fin karfin ka yanda ya ga dama da kai wannan kankastar da kai ne kuma ragwantaka ce bai kamata zamfarawa su zuba ido wannan abin yana faruwa ba tunda jami'an gwamnati ba ta su suke yi ba ta abin da za su samu da 'ya'yansu suke yi abin da ya kamata zamfarawa su yi haɗin kai su nemi makamai su kare kansu domin wannan abin in suka sake wallahi sai ya cinye su gaba ɗaya sun bar zamfara sun koma iya babban birnin jihar kawai tunda nan ne kawai jami'an tsaro suke ba wani guri da zaka je ka zauna a zamfara yanzu ka ce kana da tsaro ba babban birnin jihar ba ya kamata talakawan zamfara ku haɗa kuɗi ku nemi makamai ku kare kanku da kanku wayannan mutanen makamai suke aiki da shi kuma makaman nan sayarwa ake yi kar a shafa mai sauraro ana tare da sashen hausa na radio france international cikin shirin rayun ku masu sauraro haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya. sai kuma malami na gaba sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi a mai magana hassan abubakar wanda aka fi sani da sunan hassan na maroko tudun kire kwamin hamdara a jihar da magaram ta jamhuriyar Nijar amma yanzu daga garin Gasho na jihar Yobe arewa maso gabashin Najeriya. A alal hakika ni a ganina ko a tunanin na rikicin da ya kici ya a jihar Zamfara gaskiya kan abu ne wanda zan iya cewa kusan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu taya su da addu'a Allah ya kawo musu sauki Allah kuma ya kawo mana saukin zaman a saukin rikice-rikice a kasashen mu gabaki ɗaya wannan ne shine iya abin da zan ce a yau Allah kawo mana sauki na gode sashen Hausa mai magana Hassan Abubakar wanda aka fi sani da suna Hassan na Maroko tudin kire kwamin Hamdara a jihar da magaran amma yanzu daga garin Gasho na jihar Yobe Arewa maso gabashin Najeriya tashi lafiya. Sashen Hausa na Radio Faransa International mai magana a da Asare, fiyarwa na ƙungiyar masu buga waya da bada shawarwari ta kafafen yada labarai rashin ƙaramar hukumar Katagun. alalaki hakika har kullum ƙasarmu Najeriya ba ta rabuwa da hare-haren 'yan ta'adda da kuma satar jama'a domin neman kuɗin fansa. To a zahirin gaskiya wannan wata matsala ce babba wacce kuma da ana raina ta amma yanzu tana nema ta gagari kundila to mafita dai a nan shine ya kamata gwamnatin najeriya da gwamnatin zamfara game da katsina da sokoto su tashi haikan domin ganin an yi wa tukar hanci wannan shine mafita ra'ayina kenan ya haya da azare daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio France International. Sunana Yahaya Danno Asare daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Fiyarwa na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari rashin karamar hukumar Katago. To tun da dai har ya kasance ita gwamnatin Zamfara ta gaza magance wannan matsala ta rashin tsaro da satar jama'a domin neman kuɗin fansa. To mafita a nan ne kawai kamata yi ta dinga biyan kuɗin, kuɗin fansa ta yadda duk wani mutum da aka sace to ta ɗauki nauyin biyan waɗannan kuɗaɗe tunda dai har ba za ta iya daƙile wannan matsala ba. Wannan shine ra'ayina a takaice. Radio France International, Yahaya Danno Azare, PRO na ƙungiyar masu buga waya da ba da shawarwari ta kafafen yaɗa labarai reshen ƙaramar hukumar Katako. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International suna na haɗari ne kwamfuta mai yama lokal gan Kebistan nigeria. to hakikanin gaskiya matakin ɗauke mutane ko kuma sace mutane sama ga ɗari da 'yan bindiga suka yi a jihar zamfara gaskiya babban abin takaici ne matuƙa saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar zamfara da 'yan majalisun jihohi da na tarayya da sanatoci ya kamata su yi wa al'umma adalci domin al'umma ga suna suka zaɓe su suka kai ga madafin iko saboda haka ya zama wajibi a kan su tsare lahiyarsu da kuma dukiyoyinsu da rayuwarsu domin gaskiya wannan abin da ake yi yayi yawa saboda haka muna addu'ar Allah ubangiji ya bayyanar da wayannan al'umma cikin koshin lafiya domin su koma inda iyalansu a ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Zamfara da ma duniya baki daya na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. radio faransa international kai tsaye kuna tashi shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan yawan kai hare-hare a jihar zamfara da sauran sassa na najeriya to ya kamata hukuma ce gwamnati ta dage ta kawo ƙarshen wanga hare-hare yi ɗan bindiga ya kamata tunda an san gurin da suke kasance a zuwa samu zama da su tunda an san jihohin da suke zama sun san dajin da ake zama da su to su zauna kan teburin sulhu tsakaninsu da gwamnati su shirya durƙusawa da ba gajiya ba ne mu je fatan mu je Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sashen hausa na gidan rediyon france international mai magana haddadi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i babu shakka wannan mataki na yin awon gaba da sama ga mutane 100 a jihar zamfara da 'yan dandaga suka yi babban abin takaici ne matuka saboda haka muna kira ga 'yan majalisun jihohi da kuma na tarayya da sanatoci da gwamnan jihar zamfara ya kamata a ce kun rinka sanin cewa waɗannan al'ummar da ake ɗokewa su ne ke zaben ku saboda haka kamata ya tsaurara matakan tsaro a dada kowace hanya inda aka san wasu mutane ɓata gari na biyowa domin kare rayuwar al'umma tare da dukiyoyinsu na gode sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a nigeria. daga yawuri jihar kebbi malam ango malamin makaranta game da irin abin da ke faruwa a jihar zamfara na al'amarin rashin tsaro fata na anan shine dai allah ya kawo musu cikakken tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali ina kira ga al'ummar jihar zamfara da yawan yin addu'o'i da yin adalci ga shugabanninsu allah ya kawo mu ƙasarmu najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya ku tashi lafiya gidan rediyo faransa malam ango malamin makaranta To madalla, mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International a madadin abokan aiki da kuma injiniyan namu da ya haɗa mana wannan shirin kan na'ura Ibrahim Tukur Kefi na kumurtala Adamu da na shirya na kuma gabatar nake cewa bisalam.